وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين mushrikai suka ce me ya hana a saukar wa Muhammad ayoyi daga Ubangijinsa kamar yadda aka saukar wa annabawan da suka gabace shi ka gaya masu ya kai wannan manzo cewa ayoyi duk a hannun Allah suke yana saukar da su a duk lokacin da ya ga dama ba ni da ikon saukar da su ni kawai mai ku ne dangane da uƙobarsa.